lot الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الله بن جيجي وسط لمصر littafin iqtida as-sirat al-mustaqim yana karantar da mu'akkidin musulunci ne dangane da tabbatar da ka'ida ta al-wala'u wal bara ibn taymiya na kawo mana nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi da fasarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su dangane tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya guje wa tafarkin kafirai sawawan kafiran nan maguzawa ne zuriya ko kuwa kafirai ne masu littafi irin yahud da nasara Allah ubangiji ya saka musu alkhairi za mu tashi inda yake cewa wa bahara fi dhalika alwaqti min ta'min as-sakhrati bi bayt wa bayt al-maqdis ma lam yakun al-muslimuna ya'rifunahu bi mithli hada yana mana bayani akan yadda al'amari ya faru a tarihance har aka kai ga samun wannan yanayi a baitul maqdis yadda aka wani gari mutane suna zuwa wajen da sunan ziyara da tsawafi irin yadda ake wa ka'aba muka ji cewa musulmin farko da su san da wannan ba cikin sabai da tabi'ai har sai zuwa wakin a zamanin tabi'ai kenan a zamanin da ainihin aka samu rigingimu na siyasa tsakanin su abdullahi ɗan zubair a ƙasar makka da su ainihin wato mutanen ƙasar sham su a abdulmalik ɗan marwa abdulmalik a zamanin shine saboda fitinar da ke faruwa yi kokarin ya kafa da nan mutane daga barin zuwa makka saboda ko dai in suka tafi makka da niyyar ibada in suka ji jawabin Allah ɗan zubair sai su koma goyon baya bangaren sa ko kuma ya zamtun kafin su tafi makka din dama za su je ne da niyyar komawa bangaren Allah ɗan zubair to wannan tunani na siyasa sai ya sa shi wannan ainihin sarki na banu umayya Malik ɗan marwa yasa aka je aka gyara wannan waje na baitul maqdis aka yi ta kawo maganganu aka sa mai kuɗi aka goyi bayan abin a gwamnatanci an sama mishi hukuma aka ba da taimako da karfafawa da taimakon kuɗaɗe ga duk wanda zai yi irin wannan ziyara don a karkatar da mutane daga barin zuwa maka shi ne ma da nake wa da fi zalikar wata a wannan lokaci ne aka samu bayyana min abin sakara abubuwan da mutane suka dinga yi don girmama wannan dutse baitul maqdis da girmama dakin a ah, masallacin baitul maqdis ma lam yakun al muslimuna ya'rifunahu bi aka aikata abubuwan da musulmai ba su san su a bisa da aka dinga aikata su ba wa ja'a ba'dun nasi yankulu al isra'iliyya fi ta'zimiha daga baya aka samu wasu mutane suka zo suna ruwanto maganganu daga cikin labaran isra'iliyya wato kisoshi da maganganu na cikin Bible Old Testament da New Testament wanda suke nuni zuwa ga wato girmama wannan wuri ko wannan dutse da ba shi wata daraja ta musamman hatta rawa ba'dhum an ka'ab ahbari har wasu suka ruwaito daga ainihin ka'ab al-ahbar a cewa inda Abdul Malik bin Marwan yana zaune a gaban Abdul Malik dan Marwan wa urwatu bin zubairi hadir urwatu ɗan Zubairu yana zaune sai wannan malami ya cewa wai annabi wai ya ce ko kuma ya zo a cikin babul cewa inna allaha qala lis-sakhrat cewa wai Allah ya ce da wannan dutse anta arshi al-adna ko anta arshi al-adna kai ne ko ke wannan dutsen ne ya kai ne al'arshi na na ƙasa kamar da Allah yake da al'arshi wa a sama to wannan dutsen shi ne al'arshin Allah na ƙasa fa qala urwa sai urwa ya maza yace yaqulu Allah ta'ala to dai Allah yana faɗi a cikin alqur'ani yana cewa wasi'a kursiyyuhu sama wal al'ar. kursiyyin Allah ta mamaye sammai da ƙasa wa ta taqulu kai kuma kana cewa inna sakharata arshu wai wannan dan dutse wai al'arshin Allah ne wannan magana wa amsali haza da ire-iren waɗannan wannan magana an samu al'imamu abdurrahman ibn al-jawzi shine ya ruwaito ta a cikin littafin shi mai suna fada'il al-qudus al'imamu ibn qayyim al-jawziya a cikin littafin manarul munif fi sahihi wal hasan wa wanda yake kawo hadisai ne shahararru yana bayyana inganci ko rashin inganci su juz'i kankani haka a wannan littafi ibn al-qayyim ya tabbatar da cewa wannan hadisi ne na ƙarya haka nan akwai doktor abdurrahman nasir bin abdurrahman al-judai a cikin wata makalar sa mai suna sakhratul qudus fi dawl aqida al-islamiyya sakhratul qudus fi dawl al al-islamiyya shi ma ya bayyana cewa lalle wannan magana ba ta tabbata ba magana ce ta ƙarya والله تعالى أعلم ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة مالا ابن تيمية الله يغفت مشيت باب كنت أكن سوى سوء الخلفاء الراشدون أبو بكر عمر عثمان وعلي رضي الله عنهم waɗannan sam ba su suka gina wannan hubbari ko wannan gini da aka yi akan dutsen ba wala kana sahabatu ya'azzimuna sakhra sabai ba su kasance kuma suna bai wannan dutsen wata girmamawa ta musamman ba wai ta harrauna salata indaha kuma sahabbai ba su kasance suna kirdadan cewa sai sun yi sallah a wajen ba hatta ibn umar radiyallahu anhuma har abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ma'a kaunihi kana ya'ti min al-hijaz ila al-masjid al-aqsa duk da yake fa ya kasance yakan zo ya ziyarci almasjid al-aqsa da kasar makka lokaci ba lokaci kana la ya'ti sakhra ya kasance idan ya zo ba zuwa ga wannan dutsen wa zalika annaha kanat qiblatan kuma duk da ta kasance a da can alƙibla ce thumma nusikhat sannan aka kautar da ita daga zama alƙibla aka maida baitullahi al-haram shine alƙibla wa hiya qiblatul yahud wannan dutsen shine alƙiblar yahudawa sauran yan ƙarshe shari'a ce na ma yi jibu da hukumi a cikin addinin mu babu wani abu da ya rage wanda zai ba da dama a keɓance wannan dutse da wani hukunci kamar laifafi shari'a ce na ma yi jibu taksisuwa min yadda a cikin shari'ar musulunci babu wani abu da zai nuni zuwa ga keɓance ranar asabar da wata ibada to haka babu wani abu da ya nuna zuwa ga keɓance wannan dutse da wata girmamawa ta musamman wa fi takhsisiha bi ta'zim hatun lil yahudi to haka a cikin ƙoƙarin girmama wannan dutse keɓance shi da bashi wata daraja ta musamman akwai koyi da yahudawa wa qad taqaddama kalamu al ulama fi yawm wa ashura wa nahu dhalika yace kuma a tuna cewa a can ba zance ya gabata dangane da hani da malamai suka yi da aka samu daga cikin sunna dangane da azumin asabar da kuma bayanin da ya gabata akan ashura da cewa duk da shari'a ta yadda a ci gaba da yi amma sai ta nuna cewa a can da yanayin shine a yi tara da goma don da zama an samu farlar koyi da annabi musa sannan kuma an tsere daga sharri ko bala'in da ke cikin koyi da yahudawa وقد ذكر طائفة من متأخر الفقهاء من أصحابنا وغيره يتي أنسى موستار مالمي daga cikin malaman fikihu na baya-baya min ashabina daga cikin hanabila kenan wa ghairihim wasu waɗanda ba hanabila ba sun ce annal yamina tughallal bi baitil maqdis ana iya ƙarfafa rantsuwa da baitul maqdis bittahalifu inda sakara sai a je a yi rantsuwa a wajen kama tughallabu fil masjid al haram kamar da ake taghlibul ayman ake karfafa rantsuwa da ainihin wato yin shi a ɗakin Allah bittahalifu bainar rukuni wal maqami sai mutum ya rantse a tsakankanin ar-rukun al-yamani da kuma maqamu ibrahim wa kama tughallab fi masjidihi sallallahu alaihi da bi tahrifi inda kabari kamar yadda ake ainihin wato ƙara ƙarfin rantsuwa a fikihance suka ce ana ƙara ƙarfin rantsuwa ta hanyar rantsuwa a gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin laysa li hadha aslun fi kalami ahmad wa nahwi min al-a'imma sai dai wannan na karshen bayani akan cewa zuwa gaban kabarin manzon Allah sallallahu da yin rantsuwa na nuni zuwa ga ƙarfin rantsuwa ce wannan babu shi ba da asali a cikin magana imamu ahmad da ainihin maganar limamai rake shi sai dai akwai shi a maganganun malaman baya wanda kuma kuskure ne bari sunnatu an an yughallab yamin fiha kama tughallab fi sa'ir masajidi inda al-minbar yace sunna abinda suna ta tabbata shine a karfafa rantsuwar a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi a wajen mimbarinsa kamar yadda ya tabbata game da sauran masallatai wala tughalladu limin bi talifi inda ma lam yushra lil muslimin yace ba a karfafa rantsuwa a gaban wani wuri wanda ba a shar'anta wa musulmai girmama shi ba kamar la tughalladu bi inda al mashahid wal maqam wa maqamat al anbiya kamar yadda bai halarta a ƙara wa rantsuwa ƙarfi saboda yin shi yin ita rantsuwar a kubbari ko wani bugiri na annabawa ba wa man fa'ala zalika wanda biyu irin wannan rantsuwa a gaban kabari ko a gaban wani mashari na wani annabi fa huwa damun mubtadi'un fa huwa mubtadi'un dan bid'a ne kuma batacce mukhalifun shari'a. ya saba wa shari'a Allah subhanahu wataala abin da malai yake faɗi anan shine matsala ce game da al-yamin al-mughammara rantsuwa mai ƙarfi mai nauyi akwai rantsuwa gama gari da mutum kawai zai kulla niyyar rantsuwa ya rantsi akwai kuma malamin fikin sun yi ne akan wasu rantsuwoyi nau'o'in rantsuwa waɗanda ake ƙara musu ƙarfi ƙarfin ya kai ya kawo daga ciki akwai at-taghlibu bisira a ƙara ma rantsuwa ƙarfi ta yanayin rantsuwa ne kun kuma mutum ya ce wallahi ko billahi sai ce billahi allazi la ilaha illa irin wannan ko na rantse da sarkin da raina ke hannun shi billahi allazi biyadihi malakutu samawati wal ard akwai sigoyi iri daban-daban ya zama ya ƙara ƙarfafa ta wannan at-taghlib kuma shine mutum ya je wani wuri na musamman wanda wurin da ke da wata alfarma ta musamman a shara'a sannan sai ya rantsi. shine kaman akaba tsakanin rukunin yamani da hajar al-aswad wannan wuri ne tun a jahiliya mutanen makka suna so in suna son su yi wani alwashi ko wata rantsuwa ta musamman to sai mutum ya je ya tsaya wajen sannan zai faɗa to an san cewa yanzu maganar nan babu ko alamar ƙanshin wasa ko canza magana a cikin sannan ko at-taglibu zaman at-taglibu zaman ƙara ma rantsuwa ƙarfi ta hanyar lokaci wannan alqur'ani ya zo da shi game da wata kissa shahararriya wadda Allah ba labarin ta a cikin suratul ma'ida daga fadan Allah ya ayyuhal ladzina amanu shahadatu bainakum idza habara ahadakumul maut وإن ترك خيرا الوصية للوالدين أو إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري آه به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة شهادة الله إنا إذا لمن الآثم فإن أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالم هو أولين ورأوك بآية دكي قبضة وانا أبدا الله يكتشوا آه يكون هو إيمان شهادة بينكم لفظ الشهادة malamai su maganganu game da mai fassararsa da yana zuwa alkur'ani da ma'anoni daban-daban ko dai zo da ma'anan kamar dai zo anan da ma'anan shahadatu bainakum ibnu jarir tabari yace ma'ana rantsuwa shi ma'anar shi anan rantsuwa ai al yami ko kuma shahadatu bainakum da ma'ana al-wasiya ai awsa yakan zo kuma da ma'anar rantsuwa kamar dai bai a cikin a cikin ayin li'ani ويدعو أنا الأرباب أن تشهد أي أن تحلف بالله yana zuwa kuma da ma'anar yin hukunci kamar da Allah yake cewa a cikin kisa annabi Yusuf wa shahida shahidun min ahliha ai wa hakama hakimun min ahliha yakan zo da ma'anar kuma ikirari tabbatar da abu wal mala'ikatu yashhadun ai wal mala'ikatu yaqirrun to wanda yazo anan shahadatu bainakum kamar da ibn jarir ya faɗa ai ai yaminan bainakum ai ai amfani da ka'idar rantsuwa a tsakankanu ai a wani wuri idan habara ahaba kumul maut idan mutuwa ta riske dan uwanku, ma'ana kamar da aka ce idan qara'atul qur'ana ai idan arabta kiratul qur'an kusa da wajen to haka idan hadar ma mautu idan mutum ya zo gab da mutuwa haka kaman kaman wabtul ta ma hatta idza bana gunnika ai idza qara gunnika to Allah yace idan aka samu irin haka wasiya wani zai bayar a samu isnani zawa adilin minkum mutum biyu a cikin ku ku musulmai amintattu su ba da shaida akan cewa eh wani da zai rasu ga abin da yake a yi da dukiyarsa aw akharani min ku? ko kuma wasu wanda suka wannance ku wanda min gairi kuma abin wanda suka wanda suke ba ku ba kafirai kenan to ina ne za a samu yanayin da za a sanya kafirai a shaida game da wasiyar musulmi in antum daraktum fil ardi fa asabatkum musibatul maut in ya zama mutum ya bar garinsu ne ya je wani gari na kafirai ko tsakanin kafirai sai ya rasu a tsakankanin su wannan nuni zuwa ga halaccin tafiya kasar kafirai don yin wata harka za ka ce darabtun fil ardi ba ce hajjantun ba ba daidai bane mutum ya koma zama cikin kasar kafirai dindindin kamar yadda makaranta a can baya amma babu laifi wani abu ya kai shi neman arziki ko sana'a ko kuɗi ko karatu ko lafiya ko wani abu da ya kai shi daga cikin sana'o'i ko bukatun rayuwa ko jihadi fa asabatkum musibatul mauti sai musibar mutuwa ta samu ɗaya daga ta same ku aka yi muku mutuwa ke Allah ya ce idan haka ta faru to ta habisuna huma min ba da salafi shine mahallin shahid ta habisuna huma idan kuka mutuwa kawo labarin sai a kulle su sai a tsare su sai bayan sallah to as-salatu da yace anan malamai da suka yi fassara daga cikin sahabbai da tabi'ai kamar da ibn jarir ya rubuto shine min ba'd salatil asr duk ko shi ne sai kawo labarin to alƙali ko shugaba ko wakilin musulmi zai sa a tsare su har zuwa next sallar la'asar ina fata mun gane sai an yi sallar la'asar sannan za a ba su dama su zo su yi wannan rantsuwa saboda lokacin sallar bayan sallar la'asar ɗin nan wani lokaci ne na musamman kamar in ka ɗauki da rana guda take to bayan sallar la'asar an dimfari dare kenan ko in kai in kai in kai muqarana shi da duniya to sai kamar kace an din fardashin alkiyama kenan to sai dan anuni zuwa ga cewa kamar ga ka ga kiyama gab da gab a gani zaka yi ƙarya ko ko zaka bar gaskiya ko kuma nuni zuwa ga talala da ke cikin bayan la'asar saboda lokaci ne na musamman game da yin zikirori da tsayawa mutum ya reflecting akan abin da ya tsawon wuni to sai a tsare su ta habi suna huma sai a tsare su min ba'ad salat bayan sallan la'asa fa yi kusimani billahi ba san su rantsi da Allah cewa inar tabtu idan kuna kokonto game da shaida kenan amma tun asali babu kokonto da za a iya karɓar shaida da suka kawo sai a basu su tafi Inar tabtu za su rantsi da cewa la nashtari bihi samanan kalila wallahi wannan rantsuwar tamu bihi din nan ya udu ila ainihin rantsuwa ko kuma ya udu ila wasiyya amma wannan ba karai bane saboda auda ce ila ila ila ila ba'i والدماء في أصلها تعود إلى أقرب sai su rantse cewa su wallahi ba su karya ba wannan shaidar da suka bayar haka take inar tamtu lana sharibi samanan kalila walau kana za qurba ko da wani makusancin su ne inna idan da min al sai Allah ya ce fa in ufira idan daga baya aka gano ala annahu mastahaqqa isman cewa ai kuma sun yi inna idan lamin al-asirin din sun shiga ciki ƙarya suke ko to sai a samu wasu a cikin dangi ko makusanta mutum fa akharani ya kuma ni maqamahuma za su zo su ma tsaya irin wannan burbushin a wannan wuri na bayan la'asar lokacin sallar la'asar a bayan sallar la'asar fa yuqsimani billahi da shahadatina a haqqu min shahadatina wa ma'a tadaina sai su ce wallahi shaida da zamu bare mu tafi ta waɗancan na baya inna idan lamina zalimina in ku ba haka to mun yi zalunci zalika adna an yi atu bi shahadati ala wajiha aw turadda aymanun ba'ada tubutiha wannan shi yafi kusa da a tunkuɗe rantsuwar kawai bayan ta tabbata ma'ana sai an samu shaida tukunna al-imam bukhari da al-imam ad-darqutni haka ma tirmidhi Allah ya ƙara musu rahama gaba ɗayan surutu hadisi wanda Bukhari ya rubuta shi a wurare guda biyu a cikin asai ɗinsa ɗaya da riwaya cikakkiya ta ainihin ta hadisi ɗaya wurin kuma inda ya kawo shi a wajen fassara wannan aya ya kawo shi da qala li ali ibn al-madini wanda anan ibn hajar yake tabbatar da maganganun da ya faɗa a wurare da dama cewa wannan na nuni zuwa ga cewa Bukhari yakan yi irin wannan abun ba wai sai in ya ji hadisi a muzakara ba a yakan yi irin haka ma idan ya zama hadisin mawqufi ne ko yana da wata tababa game da wani mutum a cikin isnadin to duka bin san fara akwai wani mutum wanda bukhari an tambaye shi game da shi a cikin isnadin ya ce wannan ban san matsayin shi sannan kuma riwaya ce mawqufiya ala abdullahi ibn abbas ibn abbas ya ce adiyu dan hatim radiyallahu anhu da shi da wani mutum mai suna a gari amin da adiyu ibn bid'a lokacin suna kiristoci su ne suka yi tafiya tare da wani musulmi da aka je sai su a ƙasar sham inda suka je kasuwanci sai ya ba su saƙon wasici su zo su faɗa da suka zo sai suka yi wannan rantsuwa suka ce ga abin da ya saura na dukiyarsa da ya tafi da ita ta kasuwanci sannan akwai kuma kaza a gunwa ne akwai kaza a gunwa ne ga shi sun kawo ashe sun ɓoye wani taska wani ainihin dukiya mai daraja a cikin dukiyarsa kuma 'yan uwansa sun san wannan dukiyar me zai faru kawai sai aka ga wannan dukiya a makka an sai da ita wannan zinariya da aka tambaya a gun wanda ya siya waye siyan maka sai aka ce ai su tamimun dari ne suka siyar ma'ana sun yi ha'inci ne aka yi kara gun manzo Allah sallallahu alaihi sai manzo Allah ya sa aka kira ɗan uwan wannan mutumin su amur dan suka bi su ma suka yi wannan rantsuwa sannan aka je aka su wannan kaya a wata riwaya ta tirmidhi da yake ya dan suke ta cewa abin ma ya daɗe sai bayan musulunta nemo da dari ya ce shi ya dame shi a cikin zuciyarsa yake fata fata asamtu ba adama ma aslamtu shi ne na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda aka yi na je na ga wa dangin na ɗauki a ah, dirhami yace dirhami dubu biyu da dari biyar wanda shine ya da na samu a wannan almundana na mayan musu na ce to kuma sauran kasan yana gunwa ne <laughs> na fata mun gane wannan sama dukiya ce tana ce ga dan adam Allah ka tsare mu musulmai idan ba a yarda da su ba idan tabtum idan ana shakka eh to wannan kenan jama'a na farko to wannan shi ne bayani game da abinda ƙur'ani ya kawo na taghlizul yamin da zaman ne fadin Allah ta suna kuma min ba da salatu sannan akwai kuma taghlizul yamin bil hay'a da yanayi shi ne mutum ya miƙe tsaye ko yana daga zaune fishin shingidai a ga ya miƙe zaune ko ya dinga yana ɗaga hannu yana abin nan a wannan duka alama ne yana tsanantawa ko yanayi ya fashe da kuka shi ma dai yanayi zai nuna cewa kai wannan rantsuwa fa ba ga magari ba ce Ba su fiqh duka suna lura da wannan sai kuma akwai al-yamin al-ghamus ita ma ana ɗaukanta a matsayin yaminin ce mughallaba wato rantsuwa mai dirmusa mutum a cikin wuta wanda mutum zai rantse akan ƙarya ko ya rantse don cin haƙƙin wani musulmi kamar ba da ke tabbata haka al'allama muhammad ibn salih al-usaimin ya bada da fatawa akan cewa rantsuwa da alqur'ani mutum da ke alqur'ani ya rantse baya daga cikin tafarkin shari'a game da karfa rantsuwa kamar yadda wani malami mai suna Dr. Sabri Muhammad Abdulmajid ya hakanto daga gare shi a cikin tafin shi mai suna a ah, abdurar nafi'a min al-fatawar mu'asira ba ka ba shi daga cikin addini ya ku jama'a ku dina da alƙalai da malaman makaranta da ustazai da kowa da kuma wani abun contradiction tanakudi a siyasance mabda constitution ta ce babu wani addini da aka yi recognize a matsayin addinin ƙasa haka ne ko ba rufa to sai kuma in aka rantsar da wani mutum akan wani mukami na executive ko ram sai a ce shi ya zo da littafin da ya imani da shi ai ya kamata tunda zai wa kafa aiki ne wannan kuma mandate din karkashin constitution ne ba sai yadda da constitution din kawai to ala ayi halin ma dai a yi ba addini ba ne babu inda aka kawo shi a shari'ance irin ta sarab cewa ga shi wani zai rantse an ce sai ya ɗauki alkur'ani har a ce je ka yi alola har a ce kuma sai na ga gafaka bayan wannan ɗan misar da ake cewa ko ɗan madina ba ko sai rubutun hannu ɗan barno shi za a ɗauko a cikin kotun yana kan faifai ya yi ƙura duk wannan ƙoƙarin bitin mutane da psychologically kawai saboda a daidai wani lokacin mutum zai ga kawai ina yana rantsuwa ko zai kama da wuta ne in ƙarya yake to sai karaya amma a shar'anci haka malam muhammad ibn salih usaini ba da labari cewa rantsuwa da alƙur'ani wani mutum ya ɗauki ƙur'ani ya sa a kaya ya rantse da sauransu ko har ya ta tsine wa shi ya ce Allah ya rugurugu da shi duk wannan ba tabarkin addinin Allah bane duk wata hanya ce daga cikin da shedan yake ruɗa mutane ya maishe su ainihin akan addinin da ba na musulunci ba kuma su ɗora tunanin cewa addini ne na kwarai yanzu wannan magana za ka yi mamaki da mutane za su yi reacting ga irin wannan magana za su ga cewa wulakanta alkurani ba haka bane kuma bai qur'ani girma da daraja da Allah ya bashi ne dan qur'ani abinda Allah ya ce a karanta ayi aiki da shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kenan abinda malaman farko suka kenan daga cikin sabai da tabi'ai amma duk wani abu da za a yi girmamawa ne in bai zo a tafarkin sa ba wani da girmamawa ba ina fata mu fahimci wannan wallahu a'lam waɗannan Wadannan ne ma'ana a takaice dangane da abin da ake nufi da taglibu al ayman karfafa rantsuwa to shine ma yake cewa ita wannan a dutsen ne a wannan dutse faralan dutse na kasar baitul maqdis to bai zo a cikin shari'a a matsayin shi na wuraren da ake taglizi ba A wuraren da suka zo game da makan shine rukunin yamani tsakanin rukunin yamani da hajjal aswad ko a kan safa ko a bakin mumbar manzala salama ko kuma a duk wani wuri kamar cikin masallaci ko a kan mimbari sa'ad da limami ke hudu ba duk wannan ya halasta lokaci kuma shine kamar bayan sallar asar din da muka ji ko kuma ainihin abin da ya dangane da a hai'a ko makamancin su wallahu ta'ala ala sai ma ya ci gaba da cewa wa qad sannafa qa'ifatun min qa'ifatun min an-nas musannafatin fi fada'il bayt al-maqdis an samu wasu tarin malamai su rubuta wasu littattafai don nuni don bayani akan falalan baitul maqdis wa ghairihi min al-buqa'i allati bi da wasu wurare waɗanda suke ƙasar sham kamar littafin ainihin shi ibn zaidin mai suna fada'ilu al-qudus ba ko kuma littafin ainihin bujair biyu hanbali mai suna al-unsul al-unsul jalil fi tarikh al-qudus wal khalil ko kuma littafin fada'ilu sham na ainihin ainihin wato ibn asakirin da akwai wanda shekul albani ya tahzibin sa na ainihin wato fada'ilu sham ya yi tahzibin da ire-iren tafai wanda suka zo akan irin wannan tafarkin wa zakaru fiha min al-athar al-manqula an ahli al-kitabi amman akhara anhum amman akhara anhum ma la yashilu lil muslimina an yubayyinu an yabnu alayhi dinahum suka kawo maganganu daga ahli al-kitabi da kuma maganganu daga wanda suka karbo maganganun daga ahli al-kitabi abubuwa waɗanda san bai halasta musulmai su gina addininsu akan irin waɗannan maganganun ba wa amsalu man yunqalu anhu zalika tilka mafi galmi galmi mafi saukin matsala mai ɗan wato alamar gaskiya gaskiya shine amsal gashi nan menene ibn kasir ke cewa ala ayyuhal layl tawil ala bi subhin wa mal isbahu minka bi amsal to amsal wanda ya faɗa yan wanda ya fi sauran kyau wanda ya fi sauran ɗan nagarta-nagarta shine ka'abul ahbari malam ka'ab na ƙasar sham ɗin nan mai suna ka'ab ibn mata alhimiyan wanda ya musulunta ne bayan rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu har zuwa ƙarshen khilafa ta Uthman ibn Affan ya rasu a ƙasar Hims ta kasar ainihin wato sham din a wajen wani jihadi akwai hadisin shi a cikin tafin sunan ta abu dawuda da tirmidhi da nasa'i waɗannan guda uku sun fita da hadisin shi yana daga cikin mutanen kirki da suka musulunta suka kyautata musuluncinsu suka samu ɗaukaka da karama sannan kuma ya yi cakuɗe da sahabai da tabi'ai ya koya daga gare su su ma suka ji maganganu da gare shi sai dai kamar da muka faɗa a can bara wannan ya daga cikin abin da malamai suka yi nuni zuwa ga cewa lalle lalle a yi hankali da maganganun da ya ruwaito waɗanda ba su da asali a cikin shari'a musulunci waɗanda suke akwai labarai na cikin attaura da injila marasa nagarta da isra'iliya waɗanda bisa ɗabi'a dama duk mutumin ne taso akan wata harka ya yi nisa a cikin ta to ko da ya canza wata harka zaka ga waccan ɗin experience na baya yana yin yana shiga ciki kamar tsohon mai kuɗi ne wanda bayi da kuɗi wa ga har bayi da kudi amma ya san lissafi ya iya lissafe lissafe kuma ya san darajar kuɗi to haka tsohon dan ɗariƙa da ya shigo cikin ahlus sunna sai an yi dan da shi wa ga wani lokaci yana ɗan yin wasu abubuwa waɗanda suke dan komawa zuwa ga asalin dariƙan nan da ya riga ya kwankwara haka an kuna da wani dan daba ko ƙaura a cikin usare sai kun ganin sai ga kudi da shi wata na kawai ku je na zage-zage ko ɗauko makami ko kuma an buga ya ce shi ma ba a buga da shi duk wannan ta'asirin Abin da mutum ya taho a cikin shi a rayuwa ne wanda zai rabuwa da kai dindindin ina fata mun gano wannan ba za ka haɗa irin wannan usaban waɗanda suke usabe ne no shakin kawai a usabanci suka tasowa to da aka a habari, ana yin taka tsantsan game da da ainihin wasu maganganu na shi musamman waɗanda ba su da asali a cikin shari'a A ta kisa ne ban mamaki da ainihin ibnu abi khaysa ma ya ruwaito game da wannan mutumi a tarihinsa al-imam zahabi ma ya koro ta wata da alaka da mun yi bayani a wani bangare a baya game da ita bangaren da ke da alaka da wannan ɗaya daga cikin waliyai ko salihan bayu ko annabawan banu isra'ila daniel wanda bayan da aka ci kasarsu da yaƙi ƙasar sham sahabbai suka tsinci wani akwatin gawa a cikin akwatin wannan mutumin ne a kwance lafiyar shi kuma a daidai lokacin ya fi shekara ɗari uku da mutuwa amma lafiyar shi babu kumburi kamar yana bacci ga wasu littattafai a taura da sauran wasu littattafai na azkaru na addinin su a ji a cikin akwatin kuma suka samu labarin cewa wannan mutumi idan an yi fari a ƙasa to akan buɗe akwatin a fito da shi ya ga sama a bar da shi cikin ɗaki sai a addu'a sai a samu ruwa sabai suka rubuta sai na umar wasiƙa ga abin da suka gani sai na umar ya ce to abin da za a yi musulmi ne bawan allah mutumin kirki kuma shi wanka irin wankan jana'iza kuma yi likafani kuma yi sallah ku rufe shi kar ku bari a gane kabarin haka suka yi cikin tsakar dare suka je suka tona kabari wajen guda goma suka mai da kabarin gaba ɗaya suka rufe shi a cikin ɗaya daga cikin kabarin wato sun yi ɓadda samu kenan to wannan wannan attaurar da aka tsinta sai wani ya matsa musu sai da suka siya mai da ita daga baya wannan attaura ta kai ta kawo ta koma hannun wannan kabul ahbari a sanadiyyarta da dama daga cikin ruhuban na yahudi sun musulunta saboda a tauracewar da ba alaka ta ba gaba kida komai na ta intact ne da sun zo sai karanta musu inda aka yi bayani akan tabbatar da annabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kuka suna musulunta daga baya an ce sanda zai mutu yasa aka je aka wurga ta cikin ruwa a cikin wani teku ce saboda idan ta ci gaba da tabbata a duniya za ta iya zama fitina ga mutane amma ga qur'ani nan ya ishi hujja da tabbatar da annabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kisa ibnu abi khayf na farita cikin tarihin insa haka al-imam zahabi ya kawo ta to wannan malami daga cikin tabi'ai kabul ahbar wanda shine mafi galmi galmi a cikin waɗanda ake riwayar wa irin wannan isra'ilar daga gare su wa kana shamiyuna qad akhadhu anhu kafiran min al-isra'iliyat mutanen ƙasar sham sun koyi isra'iliya da yawa daga gare shi shi sa har a yanzu da haɗari a ce da garan mutum ya musulunta malami ne a kiristanci sai kuma kawai wai da wannan malaka ta kiristanci sai a mai da shi malami a musulunci a dinga ba shi mummuri yana wazi, wannan kuskure ne ko kuma wanda ya shigo cikin sunna daga cikin ɗariƙa ko ya tuba daga shi a ko wani makamanci abu haka sai a ce wai ya zai dinga karantarwa da wancan ilimin nashi na wannan bid'ar kuskure babu shakka zai kawo mutane barna ko rudani ana nan kwanci tashi malam ya ci gaba da cewa wa qad qala muawiya radiyallahu anhu muawiya Allah ya kara masa ba kamar yadda bukhari ya rawaito yana cewa ma ra'ayna fi ha'ula'il muhaddisina an ahli kitabi amsala min ka'ab yace babu wanda muka gani daga cikin masu ba da labarai daga ahli kitabi ba wanda muka ga ya kai nagarta fiye da ka'abul ahbar wa in kunna man nablu alayhi al-kadhib yace ko da yake shi ma fa mukan ji al daga bakin shi wani lokaci ibnu hajar yace abin da ake nufi a nan ko dai zama eh ƙarya da gaske ƙarya aka san gaskiya sai zan ba ƙaryar da yayi ba ƙaryar da ya ruwaito tun ba akwai ƙarirai da suke ruwaitowa ko kuma ya zama ƙarya da ma'anar kuskure dan tana zuwa da ma'anar kuskure a larabci shine zaka ji laraba suna yawan cewa kamar aisha ka ji an wani ya bada fatawa ta ce ka zama fulano imana akhta fulano wallahu a'lam wa qad fi sahih an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya tabbata a cikin littafin ainihin as-sahih na al-imam ah, al-bukhari haka nan abu dawud da al-imam ahmad duka manzon Allah ya ce idza haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wala tukadhibuhum idan kirista suka ba ku wani labari a cikin bible a cikin old testament ko new testament to kar ku ce gaskiya ne kar ku ce ƙarya ne ku dai ku ce mun yi imani da Allah mun yi imani da annabawan Allah ku yi dungu fa imma an yuhaddithukum bi batilin fa tusaddiqu dan kar su faɗa muku ƙarya sai ku gaskata ƙarya wa imma an yuhaddithukum bi haqqin fa tukadzibuhu ko kuma su gaya muku gaskiya ba su gaya muku gaskiya ku ƙarya ta saboda akwai gaskiya akwai ƙarya amma sun riga sun cakuɗe to matsalar kuma duk sanda gaskiya da ƙarya suka cakuɗe to ba a iya wanda zai iya tantancewa to ba zai ɗauki a haka ya ce bari amfani da su ba ko min al'ajali ibn timiya ce daga cikin ban mamaki anna hadhihi shari'ata al-mahfuzata al-mahrusa yace kaga wannan shari'a ta musulunci al-mahfuza tsarariya al-mahrusa katangaggiya wanda Allah ya sanya mata ainihin firewall ya sanya mata tsari ma'a hadhihi al-ummati al wanda tsarin na shari'a shine al'ummar nan da Allah ya tsare ta allati la tasiru ala dalala Allah ya tsare al'umman nan daga ta hadu akan bata idza haddatha ba'd a'yan at-tabi'ina an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadithin an tsarin wannan shari'a mai haske ta musulunci sai idan aka samu wasu daga cikin manyan tabi'ai suka kawo labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ata ibn abi rabah ka ata ibn abi rabah kaman babban tabi'i ata ibn abi rabah babban malamin kasar makka wal hasan al basri ko kuma al hasan bin abi al hasan al basri wa abi al aliya ko kuma abu al aliya wanda shine rufai ibn mihran ar-riyahi wanda ya rasu kudin jari shekara 90 ko kuma da uku yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba ɗayansu waɗannan malaman daga cikinsu ukun nan misali ne akan manya-manyan malamai daga cikin tabi'ai amma suna yin irsali suna yin sauri wajen faɗan magana su tsallake wanda ya gaya musu sai a ji sun ce daga manzala su sallallahu alaihi wasallam wa nahwihim su da ire-iren su wa hum min khiyari ulama'il muslimina suna daga cikin zababbun limamai malamai a cikin musulunci wa akabir a'immatid sa daga cikin manyan limaman addini in son kawo labari daga manzana sallallahu alaihi ta hanyar irsali tawaqqafa ahlul ilmi fi marasili malamai sukan dakata ba sa karbe malaman hadisi kamar da muslim ya fada al-mursalu indana wa inda ahlul ilmi bil akhbari laysa bi hujja mursal a wajen mu musu imam muslim da sauran malamai masana hadisi ba a karban shi malaman suke an san mursali irin hanafiya da malikiya su ma daga baya an zo an samu imamu Shafi shi ne zo ya saita wannan karatu cewa a ba dukkan marasu da ake karba ba sai in ya zo ta hanyoyi fiye da ɗaya ko kuma an samu ahadi daga salaf cewa suna aiki da muqtada wannan mursalin kamar mutanen madina ko wani sahabi ko makamancin haka da sauransu karanta littafin ainihin wato a risala ta imamu shafi to waɗannan malamai daga cikin malaman musulunci zaɓaɓɓu masu gaskiya in suka ce annabi ya ce ko ya aikata kaza ba su ambaciwa ya gora musu ba to ba za a karba ba sai an yi dan tirjiya sai an bincika faminhum daga cikin malaman akwai man yaruddul marasil mutlaqa akwai wanda yake tunkuɗe mursalai gaba ɗaya minhum man ha bi shurutin akwai wanda yake karban su kuma amma sai ya saka wasu shirka wa minhum man yumayyizu bayna man adatihi man adatuhu la yusiru illa an suka ko kuma wanda yake ainihin wato kokari ya tantance ya gane wane ne a bisa al'adarsa baya irsali sai daga fika ka sa'id ibn musayyab kamar sa'id dan musayyab wato wanda yake yana irsali daga sarkinsa daga sarkinsa abu huraira kamar da ya tabbata a tarihance wa ibrahim an da kuma ibrahim bin yazid bin kaisin nakha'i abu imran al-kufi kenan ahadul a'lam yana da riwaya cikin dukkanin kutubu sita ya rasu shekara ta 96 bayan hijira kahalan yana ganiyarsa sa hamsin a lokacin ko kuma 49 kamar da malamai suka bada labari Allah ya gafarta mishi waɗannan ba a ta baba game da marasul ɗinsu saboda su ba sa irsali sai daga amintacce wa muhammad ibn sirin da muhammad ibn sirin shi ma da gaskiyar zalil jama'a wa bayna man urifa anhu annahu qad yursilu an ghairi thiqa sai da tsakanin wanda baya irfani sai daga thiqa kamar nan da aka misalta ko kuma wanda yake irfani daga ba thiqa ba kamar ka abdul aliyati kamar ah, rufai ibn mihran wal hasani da hasan al-basri wa wala ilaysa bayna ahadin wa bayna an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa rajulun aw rajulani aw salafatun masalan yace waɗannan fa tsakanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci mutum ɗaya ne wani lokaci mutum biyu mafi yawa shine mutum uku tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji a cikin sakon da suka rayu suka mutu kafin shekara ɗari ta hijira ma'ana sirriski alƙarnil awwal kenan sirriski zamanin khairun nasu ƙarni sun mallabina lahum sun mallabina lahum wasu su suna cikin wannan mataki na farko ko na biyu ina fata mun gane wannan malaman su ne sahabbai amma duk da haka idan suka zo suka faɗi magana ba su faɗi cikakken isnadi ba ba a karba yana so kai mu ga wata magana ne waɗannan daga cikin abin mamaki shine waɗannan malamai ne ba sa ƙayya ba san su da barna ko son zuciya ba amma suka ce annabi ya ce ba su faɗi wa ya gaya musu ba ba a karba sai an yi wani kanikanci daga cikin kanikanci shine a neman hadifan wasu hanyoyi cikakku ko irinsu ko kuma a bincika a tarihance cewa wanda ke wannan irsalin ba a irsalin sai daga amintacce sai an yi waɗannan ta ta ɓarzan sannan ba a karba ko kuma a tunkuɗe wa amma ma yujadu fi kutubil na fi hadhihi al-awqat min al-ahadith allati yadhkuruha sahibul kitab mursala yace amma a wannan zamanin da muke rayu na ibn taymiya kenan zamanin da za a samu kawai mutum ya dinga kawo hadisai a cikin littafin shi haka ya sake su a guje kamar yadda ke cikin littafin iyawu ulumuddin masara na limamul gazali abu muhammad rahimahullah da ire-iren waɗannan littafai ko a wannan zamani irin tankihul kauli da limamul hadis da wane ne irin wannan tafin da ake karanta su ga sanan na wa'azi da raqa'iq da makamantansu kawai ba a ce ne annabi ya ce ka ba ko kuma faɗa yanzu a zamanance sai ka gansu suna ta yawo akan facebook da twitter da musamman whatsapp kafa ta whatsapp sai kai ta gani kawai an ce annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza ai ta sharhi babu littafi babu takhriji babu magana yana aka samu kawai anan aka samu zai ga kuma jahilai da mata da masu neman falala kowace iri ce si ta shiyar si wani lokaci ma da usadai ko a ce annabi ya ce kaza kaza kaza ka tura mutum kaza in baka tura mutum kaza ba ba ka kaunar manzon Allah ni ruwan ban na banza shine irin wannan irsalul hadith irsalul kalam wanda bi yake irin wannan ya tsoron kai da cikin masu yada ƙarya da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma hukunci mai haka shine shiga wuta to da akwai riwaya da take cewa wanda ya ruwaito hadisi na yura annahu kadib kamar yadda ibnu hibban ya ce wannan ma'anar yura wanda ake tsammanin ƙarya ne wato duk wanda bai tabbata ba kenan ko da da'ifi ne ko kuma yara kana sani kana sana ƙarya ne malami kenan ya faɗa hadisin da ya sana ƙarya ne ya danganta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan duka babu kyau ina fata jama'a mun gane yace irin waɗannan hadisan da mutane suke yi fala ya al-hukm bi sihhatiha bai halasta a hukunta hukunta cewa sun inganta san bai halasta to da dama zaka ga akan yi wa wasu malamai da suka shahara da bada fatawa akan yanar gizo irin wannan tambaya a dinga aiko musu alaga ta malam mun ga wani hadisi ne to ko ya inganta dama bai kamata wai inganta ba domin whatsapp da facebook da twitter da instagram da imo da wane ne ba masabur ne na hadisi ba kafin a fara batu akan ya inganta to ya zama yana cikin wani masdari mu'tamadi a cikin sunan ko ma'ajin ko ainihin mashiha ko muwatta'at ko ajza ko kaza ko kaza daga cikin nau'o'in littafai masani da makamantansu amma kawai mujarradin an gan shi a wani group to an sa group suna sunna sat ko ahlus sunna ko salafiya ko tullabul ilmi ko wane ne mujarradin wannan da ne da shi ya zama abin da ma ba tsaya ana waiwayo hukuncinsa ba sai in an ga wato cewa lafazin yana da asali daga ainihin wato littattafai na musulunci to haka kuma masu wa'azi sawa'un masu wa'azi ne a masallatai firi kutuba ne masu yi a kasuwanni ne a wuraren zaman fira mutane sun raina hadisai kawai suka ji ta yaya annabi ya ce ai dama an ce annabi ya ce karshen duniya za a yi kaza da kayan ka ce a ina annabin ya tafi a ce ah, baka yarda ba yi ban yarda ba kai sahabi ne kawai shi kenan kai da kake magana malam wani ko alhaji wani ko wani wani ko dan siyasa kai sahabi ne a to ya gaya maka annabi ya ce a na ka karanta wa ya karantar da kai suwaye malamanka suwaye malaman malamanka sammu da na rijalaku ka saka da haka suke cin mutane da wannan burga da zaran an karo hadisin sawa'un a rayuwa ta gargajiya ko a kan lantarkin ne wani na cewa a ina annabi ya ce wannan sai a haye ku mishi wai ya karyata annabi a ku ke karyatawa ku ne kuke annabi karya mutane su kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kiyaye wada manzo banza game da addinin sa malam ce irin waɗannan san ba halatta hukunta su da inganci bittifaqi ahlul ilm illa an yu'rafa anna zalika min naqli ahlul ilm bil hadith sai in ya zama an san cewa wannan karatun ya zo ne daga malaman hadisi to kuna a irin wannan tafarki ne sai a karba allazina la yuhaddithuna illa bima sah wato malaman hadisi waɗanda ba sa ainihin wato waɗanda ba sa kawo magana sai in ta inganta to su ne za a karɓa daga gare su malaman hadisi waɗanda suke ainihin ba sa kawo magana sai ingantacciya to su ana karɓa daga gare su kal bukhari kama al-imam al-bukhari fi muallaqat allati yujzimu fiha bi annaha sahihatun inda a cikin mu'allaqat din da yake tabbatar da cewa suna da inganci a wurinsa Imam Bukhari ya yi tasarrufi ne ban mamaki a cikin littafinsa karanta littafin annukat albin salah na ibn hajarin shine tsayaye bayani akan waɗannan mu'allakat ɗin dalla dalla da kuma littafin shi tagliqut ta'liq li wasli ma fil bukhari min at-ta'aliq mujalladi biyar wanda nan kuma ya kawo isnadojin waɗannan riwayoyi ne daga kan kan shi har ya tike kan ta kan bukhari din ko ya samu ainihin badal ko wani abu daga cikin irin abubuwan da ake samu na isnadi daga cikin jimaliyar ɗinsa ya take kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari kan kawo hadisi sai kawo shi matanin ko ya da ya narke shi ya da shi ainihin wato kan babi ya maida shi targama babi da makamantansu to yayi irin wannan a wurare sama da dubu ɗaya da ɗari shida sannan da dama daga cikin su ya wassala su a wasu wurare waɗannan muallaka ɗin ya kawo su mausula in ban da kamar guda ɗari da sittin da wani abu su ne kwata-kwata ko ina aka bincika mu mu'allakat sai mun zo magana akan ainihin matsala ta musallar za a tantance wannan dalla-dalla to waɗannan kuma da bai kawo su da isna ya abin nan ɗinsu wanda bai kawo su ɗin ba to a cikinsu akwai wanda yake ba da sigatul jazni yace rasulullah sallallahu akwai wanda yake ba da sigatul tamrid zukira wancan ko zakara ko rawa sannan kuma akwai ƙila ko ruwa ko zikira da makamantansu ibn hajar ya tantance cewa duk inda yake ƙara to wannan jazmun ne bi sihati ila man usnida ilayhi yana tabbatar da cewa magana ta tabbata zuwa ga wanda aka ce daga gare shi ne amma ta yi ya zama isnadin bai kai sa ba wani lokaci kuma yakan zo da sigatu tamrid sai ya zama duk da ya inganta amma ya kawo shi ne riwaya bil ma'ana ko kuma mawqufi ne da aka ba ko ina ne sigatu tamridi ma take nuni zuwa ga rashin inganci ba kamar yadda ba ko ina ce kuma sigatul jazm ke nuni zuwa ga inganci ba duka magan lisa ala itlaqiha amma tsantar jumla ana karban suna da asali wasu kuma ya wassala su a wajen bukhari kamar a cikin adabul mufrad ko a cikin juz'ul qira'ati ko makamantansu ko a cikin tarihul kabir ko makamantansu wasu kuma an samu wasu malaman da ba shi ba sun wassala su kamar tirmiri kamar ko kuma abu ba ko imam muslim da makamantansu to irin wannan na cikin bukhari ana karban su fil jumla mu'allaqat din bukhari ana karban su fil jumla amma dai ɗayan su ana iya bincike kowanne don tabbatar da ya yake kuma wa kafahu ka da kuma abin da ya zo da shi mawqufi yace wa qad dhukira an babu bin hakimin wato ya zo da cewa haƙiƙa an ambata daga babu ɗan hakimin an abiyi an jaddihi wa nahu haza fa innahu hasanun indahu wannan kyakkyawa ne a gun bukhari sai ma yace haza wannan kenan wa laysa tahta addinin samai ba'da alqur'ani kitabun asahhu min al-bukhari yace a karkashin duniya karkashin sama a nan duniya da muke rayuwa babu wani littafi bayan alkur'ani wanda ya ga ingancin sahihul bukhari wanda ta magana ta adalci ta ilimi ba ta son zuciya ba eh, ibn timiya ya faɗi ta nan ya faɗi ta wasu wurare gabanin shi da bayan shi an samu malamai maɗuɗin malamai sun fara haka za a kawo malami sama da guda ɗari ya faɗi wannan magana daga cikin malaman da da na da da da na nan kusa da nan yanzu da wanda suka shuɗe da wanda suke raye amma daga cikin shahararrun malamai jibarun rawasi waɗanda suke jigajigai ne a cikin ilimi wanda kowansu jama'a malami ne wanda inda ba ka haɗa ilimin duka malaman da yanzu suke surutu ɗin nan a haɗa duka iliminsu gaba ɗaya a narke shi a maida shi ilimi na mutum ɗaya to la ya bulugu kunha wa wala nasifa ba zai kai darajar iliminsa ba zai kai rabin rabin rabin ba zai kai ilimin sa goma iliminsa ba wannan ne kwatance rana ne kamar ka kwatanta tsakanin teku ta atlantika wadda take lagos da kuma ruwa wanda yake karuwa idan motoci sun taka yayi ruwa akan irin titina na namun marasa kwalta wanda jagwalgwalo ne nesu ne shi ne ne wannan ruwan da muke tarawa muna takawa da eh, muna tafalbalawa din nan jar ruwan nan mai kwata wanda da kan shi yake bushewa to kaga yawan shi da nagartar shi da kima sa matsayin shi na ruwa ka kwatanta da yawa da nagarta da kimar teku kaga kwatancen yayi nisa ko ba wai tsakanin teku da rafi ko rijiya ba a teku da irin wannan ruwan na dattin kan titi wallahi shine bambanci tsakanin ilimin irin su ibn da irin su ibn hajarin da irin su zahabi da irin su ibn al-qayyim wallahi shine bambancin ilimin su da bambancin ilimin mutanen nan na yanzu masu PhD da shek shek da wani musamman waɗannan namu na nan lokal wanda suke surutu na rashin kunya da rashin sanin eh, mutuncin malamai wallahi tallahi bambancin su kenan baya ga ibnu taymiya wannan magana al-imam an-nawawi ya faɗe ta hako imam an-nawawi malami ne na tsatsi mai ilimi wanda baka taba ganin irinsa ba ya faɗa cewa babu littafin da ya kai ingancin sahih bukhari a duniyar nan tare da cewa fa shi imam muslim ma Eh, eh, ya fi ba da muhimmanci ma akan muslim kamar ka ce ya karkata zuwa ga magana wasu magariba akwai magariba da suke ganin muslim na gaba da bukari. daga cikin su akwai irin su qabi al-yahsubi da makamantan shi Allah ya gafarta musu su kuma abin da suka kalla tartibin muslim tsarinsa da kuma cewa in dai ana magana hadisai ne ingantattu to ai shi akan ingantattun kawai takaitu bukhari kuwa kawo waɗanda suke marasi waɗannan muhallaka din kamar yadda muwatta ta kawo marasilu da balagatu da mu'abalatu da makamantansu shine mai waka yake cewa tashagara qaumun fil bukhari wa muslimin ladayya wa qalu ayya zaini ufaddilu fa qultu laqad faqa al bukhari sihhatan kama faqa fi husn al sina'ati muslim to ba suna da wannan ba dan kuma ba kuma saboda shi suka fi baiwa muhimmanci wasu su ma za ka samu hadisi na cikin bukhari amma sai su ce kawai na cikin muslim saboda sun fa bada muhimmanci masahihu muslim ibnu hazmin yana da wannan a cikin littafin shi kamar muhalla da ainihin littafin ainihin wato al-ihkam fi usul al-ahkam haka wasu daga cikin malaman andalus zaka samu wannan a cikin maganganunsu kamar su ire-iren shi ibnu hazmin din da wasu saboda sabo da muslim da suka yi ma'ana to kaga abin da ka sani ka saba da shi ba za a zarge ka ba don kana ganin ya fi na wannan garda kamar yanzu ne abin hawa duk wanda baka sai abin hawan ka tambaye shi ko handset wani shawara zai baka sai ce ka sai irin tashi saboda ya ji daɗin ta sai wani ya maka ka sai fiju wani ya maka ka sai nisan wani ya maka ka sai Honda ko gwargwadon wanda ya ji daɗin ta ko ko kuma ya ce maka ka kiyaye iri kaza saboda ka ji daɗin ta ba ta yiwu alama fi nafsul amr abin da ke fara ba haka bane haka wani layi ne da Allah ya fi daɗin brazil sai wani ce maka kai ai gulo ya fi wani kuma sai kai ai na fi saba da ita salat haka wani tela ne ya fi ɗinki mai kyau ko a gajiya maka wanda ya sani ne zai nuni a kan zuwa ga cewa ala haƙiƙatul amur wannan da ya yi tarjihi zuwa gare shi ya fi da haka imamu nan ya faɗi wannan magana jama'a cewa bukhari ya fi kowane littafi inganci a bayan duniya an samu bayan shi alimam imam abu ko kafin shi al-imam abu ishaqa al wanda babban malami ne daga cikin malaman usul fiqh na mazhabin shafi'iyya shi ma ya faɗi wannan magana haka ibnu kasiri ad-dimashqi rahimahullah a cikin ainihin al-bayt al-hafiz insa haka al zahabi a wurare daban-daban ya kuma hakaito maganganu daga malamai akan haka tun zamanin bukhari a cikin tarjuma bukhari da ya a cikin sirru alamin nubala haka an samu ainihin ibnu hajar ya faɗa haka cikin muqaddimin fathul bari shine huda sari da kuma wasu wurare daban-daban kamar cikin littafin tagliqu ta'liq can karke tarjuma da yawa bukhari karken littafin tagliqu ta'liq mujalladi na biyar haka ibnu abdul barri an-namari hafizul maghrib wanda malikiya ba su da kamar shi a cikin malamai ka iya faɗa wannan magana ko ina malikiya ba su da malami da ya kai kwanduwa ibnu abdul barri a sanin ilimin hadisi da ta haƙiƙi da faɗan gaskiya haka Imam Suyuti a cikin alfiyarsa da cikin littafin Tadribur Rawi har ma yake cewa da mutum zai rantse da Allah ya ce in yayi ƙarya ma ta shi ya ce duk abin da ke cikin Bukhari ingantacce ne ya ce auren shi na nan daram dam dam saboda duka ingantacce ne baya ga shi haka alimamul imam kafin shi kai amin Zainuddin al-Iraqi ya faɗi wannan sannan Ibn Salah da waɗannan 'yan duk suka mai da shi kamar wani annabi akan maganar da ya akan cewa wai an kulla kofar istihadi game da ingantawa ko ranatawa to ibnu salah na faɗi wannan magana a cikin muqaddima kuma yayi ta'alili akan cewa waccan da ake dangantawa imamu shafi'i wato zuwa cikin tafin aini maraqibu shafi'i na al-imamu ibnu abdul barri an-namari ibnu asari eh, eh, eh, na wa ibnu abi hatim ar-razi cewa littafin muwadda ko kowanne inganci haka shafi'i ya faɗa ko da ibnu salahi din ya mai da martani cewa wannan magana an faɗe ta ne kafin ai bukhari da muslim ibnu salahi da kuke so kuma da shi kamar annabi ne saboda ya ce kada inganta hadisai kuma eh, shi kenan ba za a inganta ba kuma shi ma ya inganta abin da ya ce ka shi ma ya yi ya daga sunan suka inganta hadisin eh, abin nan ma'un gangama lima shuri balahu da hadisin uzunan minar ra'asi ibnu salahi ya inganta shi wanda ba wanda ya riga ya shi akan wannan to shine khatimatul masu ingantawa kenan to ka duk maganganun biyu shi ya faɗe su kenan yi kowace faɗa a auna ta da wani ilimi ba ma wani son zuciya ba da ka waɗannan kawai na faɗi wasu a alamu ne manyan malamai waɗanda kowane ɗaya daga cikinsu ko da a bisa babi kawai na gwaji in za a gwada kwanduwar iliminsa da adalcinsa ya fi duk wani malami da ke surutu a wannan garin a wannan zamanin namu to ina kuma ga an hada su jumla su faɗi magana ɗaya sannan kuma a samu wani ne wani ƙafin digiri na ƙarya wanda ya mai nauyi a ka shi kuma ya faɗi wata magana za ba abu magana shi maɗauka kawai duk wannan kawai tarjihi da yawa su suna da yawa shi kuma wannan shi kaɗai wannan kowane ƙwaya ɗaya a cikin cikinsu ya kai ya shanye shi ya dama shi ya shanye wannan ina nuni ne zuwa ga maganganun da dr ahmad ɗan gida bakar gumi yake ubangiji allah ya shirye shi akan yana so ya dawo da musulmai baya akan wasu matsaloli da suka shafi aƙida da manhaji da salafiyanci da ta'assumanci da malikiya da ɗauko aƙidar yan aƙalaniyun da ta hadisai mutawatire da wulaƙanta hadisi da kyaran malaman hadisi da al'amari kuma ya yi nisa har da kyaran sahabbai Allah bin gije shirye shi mu malam ya ci gaba da cewa ah, fa bi ma yanquluhu ka abul ahbari to in ya zama maganganun irin iren waɗannan malamai daga cikin tabi'ai ba a karɓa in suka yi irsali ba a karɓa sai ga wanda ga wanda aka san ya sanya sharaɗin inganci kamar shi bukhari to ina kuma ga abinda ka abul ahbari zai ruwaito wa amsalihi shi da irin shi wa amsalihi shi da irin sa anil anbiya daga wasu annabawa na can can baya وبين كعب وبين النبي الذي ينقل عنه ألف سنة في زمان كعب الأخبار وأن النبي da kabu ke ruwaitowa da gare shi sai zama akwai shekara kusan shekara dubu guda wa aksar ko fiye da dubu wa akalla ko kasa da dubu wa huwa lam yusnid zalika an sikatin ba da sika ko ba ya kawo isnadi daga wane zuwa wane kawai zai ce ne ai an ce annabi kaza ya yi kaza lokacin annabi kaza an yi kaza bal wayatuhu an yankula an ba'adul kutubin lati katabaha shuyukhul yahudi abinda kawai yake yi yana cirowa ne daga wasu littattafai da malaman yahudawa suka rubuta dan yana da kyau mu sani fa gospel wannan da ake cewa a taura injila wanda zaka ga an ce littafin wane matiyu ga gospel of barnabas ga wane ne ga kwarantiyawa ga sunan iri daban-daban ga karin magana da suke cewa genesis da wane ne juz'ai juz'ai da ke cikin babu din nan ba ba ta kamar yadda qur'ani wahayi ne na Allah ba maganganu ne na wasu sahabbai da wasu malamai da wasu shehunnai da wasu waliyai a cikin addinin kiristanci shine aka harada ba ba kalmomin Allah bane kamar yanzu ne a hada maganganun malamai daban-daban a hada kawai sai a dinga cewa to wannan duka a madadin Allah suke mafi yawan da suke ciki haka tun farko ma ya kamata mutane su san wannan yi da wannan kadasa ta cewa na Allah ne sai dai kawai an san idan malamai suna maganganu bisa ɗabi'a za su dinga tafar maganganun su da abin da Allah yake da abin da manzo yake to ta yi su ma a kiristancin haka ne amma ba wai tsan tsagari ya ayoyi ne Matthew yake faɗi ko Bulus ko Paul ko wane ne ko ma wani majhuli to duk daga nan suka ake kwasuwa ba ana wa'azi shi za ga addinin akwai tikka da warwara a cikin shi afala ya tadabbaru alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira ashari shine duk abin da yake ba daga Allah bane to digire ne a samu sabani a cikin shi a samu tukka da warwara amma na Allah ne kawai ba za a samu ba da haka dalili akan at-taura da injila a yadda suke a haka din nan ko da babu wahayi da yace an canza su su kansu dalili ne akan ba na Allah bane saboda mene saboda rudanin da ke cikin sattuka da rawa yayin da shi kuma qur'ani shi kan shi qur'ani dalili ne akan cewa daga Allah ne saboda babu rudani ko sabani kwata kwata a cikin sa yadda yake da makiya da masharranta da masu neman su ga shi da akwai rudanin da yanzu sun fito da shi amma sun kasa fitowa da shi a zamanin sarki ma'amun kamar yadda eh, eh, ibnu ibnu kasirin ya ba da labari a cikin albidatu wanda hara da ainihin wato a wannan malamin ainihin wato ibn sa'id an-nasir ya amuri shi ma ba da labari a cikin tarihin sa cewa an zo ayi wani zama san zamanin sarakunan banul abbas ana bawa kowa dama akwai huriyatul ra'ayi wal fikr irin wanda muke da shi yanzu yancin faɗan albarkacin baki da yancin yin irin mazhabin da kaga dama to wata matsala ta so sarakuna sukan gayyato malamai daga dukkanin kungiyoyi har da dukkanin addinai daban-daban sai aka zo wani zama a fada ana tattauna akan yadda za a magance wata matsala a cikin social problems na jin ba na manta ba wani batu ne game da tashin farashin kayayyaki da yawan sace-sace da ake ta da barna za ka zo sai wani malami ne hude ya tashi ya yi jawabi ya jawabi sai ya burge sarki mamun ya burge shi sosai sarki mamun ya ce mashi in an gama taro ka jira da ya fita da aka fita sai ce mashi me zai hana ka musulunta wannan ilimin naka da raka musulunta ai da ka ci more shi za mu baka duk irin kulawa da girma wanda muke ba malaman musulmi sai ya shuru ce kuma bai tashi tafi abin shi sai bayan shekara biyu sai ya dawo ya zo gun sarki ya ce yanzu na musulunta ya ce ah me ya musuluntar da kai ya ce na zauna ne da hannuna na kwafe a taura sai na canza na rage na ƙara na canza na rage na ƙara ya ce fa adkhaltu fiha wa baddaltu fa akhrajtu fiha wa zittu ce sai na ɗauka na kai ma malaman yahudawa na ce ga littafi na kawo sadaka a cocin su ce suka karba suka yi murna ba su gane cewa akwai barna a ciki ba akwai na rage na ƙara ba ya ce na ɗauki babul shi ma na kirista na ƙara yi mishi irin wannan canje-canjen da ƙare-ƙare sai na kai ma su ma kiristoci na kai fasto na ce ga shi na kawo sadaka sai suka karba sai sai na ɗauki alƙur'ani ya ce sai na kwafe na rage na ƙara na rage na ƙara sai na je na kai ma masu sai da littafi warraƙuna ga nan bai kai masallaci ma tukuna kuma warraƙun ba ne bane galibi sun ga sun suna littafan da kuma riba da za a ci game da littafin wasu su ma ba sa karantawa sai ka zo kana neman tashi ma yana shagon su ba su ma sani ba kamar sai lihimeri ya kai ce da na kai musu da suka bude suka bude haka yace sai suka yi wurga mun kana suka ce wannan shirme ne ba qur'ani bane ka rage ka kara sai eh, to lalle wannan shine na Allah ce da haka kawai sai ya tuba musulunta ma'ana ashahu shi alqur'ani yadda Allah ya yi nufin ya tsare shi to duk inda ka kai ga kokarin ka canza wani abu sai Allah ya nusa shi da musulmai sawa'un da kuskure ne ko da gangan kai to don haka abinda malaman yahudawa suka tobo daga cikin littattafai ne fa kawai Sukan zuba na tarihi kunne ya girma kaka Shi shine kabul ahbari yake bada labari to yi shawara kamar irin wannan zancen in ya zama ba a anshi da na tabi'ai ba wa kad Allah bi tabdili Allah ya bada labarin cewa sun canza wa tahrifihim cewa kuma sun dikita alqur'ani yuharrifuna al-kalima am mawabi'i suna canza zance daga inda yake قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد da yace to wala yadina dinal haqqi ba sa yin addinin gaskiya ina ma'ana ka saboda sun canza addinin sannan hadisin bukhari ya zo shi a aikace da suka zo suka ce a yi musu hukunci da littafi game da wani wanda ya yi zina da wata a cikinsu Allah ya ce ka ce su kawo Allah ya ce mu Allah ka ce su kawo a tauras da aka zo ana karantawa sai wani ya tsallake kalma guda daya aka karanta shekatu wa shekatu idan zana zanaya sai ya canza ya ce ai an ce ne da shi ma ko wani tsohon fasto ya san karatun sai ya ce ƙarya kake cira hannunka shine eh, abin nan ah, wannan dattijo ah, abin nan ah, mai sunan shi ba adiyu ba wancan dattijan nan ne hadisan nan dogo ibn al-islam salman ibn al-islam salman ya ko kuma adiyu ne ya to wani daga cikinsu ya ce daga ka koya wani abu da ke cikin wurin sai aka ga ashe farji ma ne ba ga ashe har annabi ma yana raye ba su gushe ba suna canzawa sun kasance kawai idan suka ga abu ya musu kama da yadda suke so sai su canza shi suna canza hukuncin Allah uwa faransu kamar yadda hanyar da haka suke galibin abubuwan da kirista da Yahudu, da nasara suka kawo a yanzu na canza addinin Allah game da ɗabi'un mutane da tafarki da tunani addinin nasu bai da shi ba kamar irin auren jinsi kamar zubar da ciki kamar karuwanci da suka mai da shi sana'a suka halasta shan giya cin alhanzir cin amana ga sunan ƙarya duk waɗannan akwai hani game da su a cikin littafinsu fa kaifa yahibu lil muslim an yusaddiqa shay'an min dalika to ta halasta ga musulmi ya gaskata wani abu daga cikin irin wannan bi mujarrabi hadan naqal dan kawai an cirato shi an ce ai ga yanan a cikin littafi bal wajibu Allah saddaka zalika wala yukaim Allah saddaka zalika wala dubu wa'ida abin da ya halasta ga musulmi yake wajibi gare shi kar ya gaskata kar kuma ya karyata illa bi dalilin ya dillu ala kadibi sai ya samu dalili akan ƙarya ne cewa abu haka ba wa haka ba amara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka manzo Allah ya umarce wa fi hadhihi al-isra'iliyat mimma huwa kadhibun ala al-anbiya a cikin waɗannan isra'iliya ɗin akwai abin da tsantsa ƙarya ne aw ma huwa mansukun fi shari'atina ko kuma ko da gaskiya ne to yanzu an soke shi ba a cikin shari'a akwai da ke ƙarya ne kamar cewa annabi eh, annabi Dawud ko ko annabi Suleiman ya ga wata mata kyakkyawa mata wani kwamandan mai suna oriya sai ya tura shi yaƙi don wai ya samu dai a kashe shi ya zo ya dinga ya auri wannan mata wannan yana cikin babul kuma karya ne aka wa wannan annabin Allah bai yi haka ba da ire-iren waɗannan ko kuma abin da zama mansuhi ne da akwai shi a shari'ar su yanzu kuma an share kamar hana cin ainihin kayan ciki kayan ciki na ainihin wato dabba kamar hani akan ainihin wato yin sallah a inda ba ginannen masallaci ba sai dole sai a mihrabi ginannen masallaci da ake yin sallah ba a yin sallah a waje manzo Allah shi aka ce waje da tilal ardu kulluha masjidan wa tuhura kamar hani game da cin ganima ba ba a cin ganima in aka yi jihadi za a fitar duka dukiyar ne idan Allah ya karɓi jihadin to zai aiko da wuta ta kona wannan dukiyar daga sama kamar ta tabbata a cikin hadisin Bukhari yana cikin riyadus salihina to irin wannan ma la ya'lamuhu illa Allah akwai abubuwa da dama waɗanda Allah mai kaɗan ya san su wa ma'lumun anna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yana sabiqin al-awwalin wa tabi'in lahum bi ihsan sanan abu ne cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanen kirkin nan na farko da waɗanda suka biyo bayan daga cikin tabi'ai masu kyautata wannan qad fatahul bilada da mutin nabi sallallahu alaihi wa sallam sun ci kasashe da dama sun shigar da musulunci cikin kasashen musamman kasashen sham da iraki da misra da mawara nahari da makamantansu suka kuma wasaka mu bisham wasu su kuma sun zauna kasar sham shine a yanzu kamar ka ce Siriya kenan da lebanon da ainihin baitul maqdis a waɗannan kasashe guda uku falastinu Siriya da lebanon su ne ake ce ma sham a lokacin da kuma abin da ya yi wannan wuraren Wani iraq da kasar iraki kamar ita ce iraki ta yanzu da wani bangare na ainihin kuwait da wani bangare wanda suke da alaƙa da waɗannan wuraren wa Misir da kasar misra fustat iskandariya Alkahira, da makamantansu wa gairi Habib amsar da wasu garuruwan waɗanda ba waɗannan ba mawara an nahari su ne irin ƙasashen iran ke na a yanzu uzbekistan turkiya har zuwa can sai kuma ƙasashen andalus da nan magrib cikin afirka ta sa daga cikin wasu kasashen da aka samu sabai sun je sun zauna su da tabi'ai wa hum kanu a'lama biddini to sabai kuma su fi kowa sanin addinin Allah yana da kyau kowa ya sa wannan a matsayin tunanin da zai gina addinin shi akai wa atba'u wa atba'a lahu mimman ba'dahu kuma sun fi kowa biyayya addinin fiye da na bayan su falaysa li ahadin an yukhalifahum fi ma kanu alayhi san bai halasta ga wani mutum ya saba wa sabai akan abin da suke in ya saba musu to ya ya zame daga addinin daidai ومن شاكي رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى المام الشافعي أكبر اللابار سوى وني أبو أمي تنباع منين الهجة يتي على القرآن دقنا كما سيما يتي سي حديثي دقنا با يتي إجماع ما لمن فرقو يتي أين كسامو دليل أكام أكام shafi'i ya rasa yadda zai tuno dalili akan wannan yace to ka bani zan zan yi tunani sai da ya kwana ya wuni ya kwana ya wuni kwana uku yana tunani sai ya tuno wannan aya faɗin Allah cewa man shakikar rasul min ba'di ma tabayyana huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina almu'minun na farko sune sahabbai wanda da bi tafarkin da ya saba wa nasu to ya samu tasgaru a addinin sa ya ta ba addinin gaskiya yake ba dan haka duk abin da ka yi ka kokari ka gwada da na sahabbai addini ne rayuwa ne manhaji ne tafarki ne yadda ake mu'amalantan wata al'amari ne ko ta matsala ne mai da sabbin su kai fama kana min hadhihi al lam yu'azzimuhu duk abin daga cikin waɗannan wurare ya zama sahabbai ba su girmama shi ba aw lam yaqsidu takhsisahu bi salatin aw du'a'i sahabbai ba su nufaci keɓance shi da wata sallah ko addu'a ba aw na zalika ko na makamancin wannan lam yakun lana an nukhalifahum fi dalika sam bai halasta ga yin musaba musu ba mu ce mu mu girmama wani wuri wanda sabai ba su girmama ba da haka dukkan wuraren da ake girmamawa a yanzu abin za a bincika kenan hubaran dan hudiyo kabarin inyar kabarin wali mai giginya kabarin wane a kasar ainihin kaza kabarin wane a kasar kaza a iraki ko a maghrib ko a ina ne wuraren da ake zuwa idan an je makka ana ziyarce-ziyarce ana shafa su sahabbai sun yi idan amsar a'a ne ko to bai halarta ba wa in kana babu man ja'a ba'dhum min ahli al-fadl wa din fa'ala yace ko da yake fa an samu wasu masu falala da ilimi waɗanda suka bi bayan sahabbai da annan na farko su din ma sun yi haka mutanen kirki amma me yasa ba za a bi su ba sai dai abu sahabbai yace a لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من خالف سبيله domin bin tafarkin sahabbai ya fi farma biye da bin tafarkin wanda ya saba wa tafarkin sahabbai ko da shi fil jumla akan daidai yake shine kamar wani limami kenan ko wani shehi ko wani babban malami ina fata mun gane wannan maliku ne ko Shafi, ko abu hanifa ko muslim ko wane ne har zuwa malamin wannan zamanin idan ya saba wa sabai ba za a bi shi akan saba wa sabai ba domin bin tafarkin su ya fi bin tafarkin shi da saba musu saboda suna da yaƙinin Allah da tafarkin su shi ko wanda wannan yaƙini akai muna mashi kyakkyawan zato ne da haka ba za a ɗauki abin da ake da yaƙini akai a yi wurgi da shi sannan a ɗauko wanda zato ne a rike ba malam ya ci da cewa da an na a wala mai ta bayi sabili man khalafa lahu wa ma min ahadin nuqila anhu ma yukhalifu sabilahum illa wa qad nuqila an ghayrihi mimman huwa a'lamu wa afdal minhu babu wani wanda za a ce gashi ya saba musu ba ce sai an samu wani wanda ya fi shi kuma ya bi su kai ya bi wanda ya fi shi ilimi da farma shi kuma ya ga da su akan wannan abu annahu khalafa sabila hadha al-mukhalif sai an samu wani mai ilimi da falala ya bi na sahabbai ya ki bin na wannan da ya saba wa sahabbai wa hadhihi jumlatun jami'a la yatasibu hadha al-mawdi' li tafsirha wannan ka'ida ce a dunkule bin tafarkin sahabbai ya fi bin tafarkin wanda ya saba wa sahabbai ko da shi ma mutumin kirki ne ya falala saboda sahabbai sun fi shi falala sahabbai sun fi shi kirki sun fi shi sanin addini sun fi shi san Allah Allah ya fi yada da su fiye da shi sannan kuma wannan da ya saba musu za a samu an bincika wani wanda ya fi shi kuma ya saba mishi ya bi a sahabbai akan wannan abu ne ma ce wannan magana ce a dunkule ba za a yi bayani akan ta dalla dalla nan ba dan ba ita ake ba وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء salla fihi rak'atayn ya tabbata a cikin as-sahih ainihin wato na Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam lamma ata baitul maqdis cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yayin da yaje baitul maqdis yayi a daren Isra'i yayi sallah raka'a biyu a wajen walam makani na makanin ghairihi wala zarahu bai yi wani sallah a wani waje daban ba ban da wannan cikin masallacin ko bai ziyarci ko ina ba wa hadisul mi'raj fihi ma sahihun hadisin daga al manzon Allah zuwa can sama akwai abin da ya inganta a cikin sa wa fihi ma fi sunani wal masanid akwai wanda yake a cikin sunan da masanid wa fihi ma huwa akwai kuma wanda yake da rauni wa fihi ma huwa min al mawdu'ati al mukhtalaqati ko kuma ce zuƙi ta malla aka kira ta zaka dinga jin shi da yawa a bakin masu yin mawulidi yan bid'a da sauran jinsin waɗanda ba sa tace mai suke fara zaka ji ashi al-kathira wal ajab al-ujaba mithlu ma yarwi babuhum fihi ne ce ga misali na abin da suka wato cewa wai game da Isra'i wai annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu jibril wai jibril yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadha qabru abika ibrahima ga kabarin babanka ibrahim alaihi salam inzil fa fihi sauka ka je ka yi sallah a wajen wa haza baitu lahamin ga kuma baitu laham nan mawdi'u akhika isa wurin haihuwar isa ɗan uwanka in zulfa salli fihi baitu laham a yanzu wani gari ne a Falasɗinu daga cikin garuruwan Falasɗinu wanda a cikin biblical tradition a cikin yadda yake rubuta a bible ana cewa a cikin biblical tradition ana cewa wai anan ne wai aka haifi wai annabi isa shine wurin da falan ba fa khal ila diz'in nakhlati wai shine wai wajen a qur'ani ne bai fassale ba amma bible ya ambaci wannan wajen kuma har yanzu wuri ne sananne a cikin wannan gari na babu lahab sunan gari ne kankan wani karamin community ne Baitu lahab karamin community ne a a ainihin kudancin birnin baitul maqdis din kasan kusan ba da nisa haka sosai ba to wai aka ce annabi wai a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai jibril ya ce mishi wai so kai yayi yayi ibada a waɗannan wurare guda biyu da kuma kabarin khalil wanda yake wai da ake ma garin khaliliya al-khalil wanda yake kusa da baitul maqdis to wannan hadisi ne jama'a kai tsaye hadisi ne na ƙarya riwaya ce da wani mutum mai suna bakar bin Ziyadil al-bahili shi ya ruwaito ta al-imamu ibn hibban al-busti a cikin kitabul majruhin wa du'afa min al ya kawo tarjama wannan mutumi a inda yake cewa shaykhun dajjal yace wani tsohon dujal ne ya da'ul ahadisa alal al-asbati yana kera hadisai ya danganta wa mutane tabbatattu la yuhillu dhikruhu fil kutubi illa ala wajhi at-tahdhir minhu sam da halatta a faɗe a cikin tafin musulmai ba sai a faɗa dan a ce mutane su kiyaye shi haka ibnu hibbana ya ambata a cikin kitabul majruhina addu'a fa wal majruhina min al shine majruhina na al-imam ibnu hibbana al-busti haka ibn al a cikin littafin addu'a fa wal matrukin haka kuma malam sub ibn al a cikin littafin shi mai suna al-kashf al-hafif marrumiya da wadi' al-hadith na sub ibn al babu malami haka kuma al zahabi a cikin littafin al-mughni fi du'afa da kuma ibn hajarin a cikin littafin lisanul mizan dukkaninsu sun kawo bayani akan tabbatar da cewa wannan mutumi makaryaci ne kamar da eh, ibnu ibnu shibban ya ambata shekun dajjal yace wani tsohon dujal ne dujal ne wanda yake yana kira hadisi Allah ban gije tsare da haka amma zaka ji yan maulidi zaka suna faɗar wannan hadisan da yawa suna in suna maulidin su wanda da yake zuwa maulidi ko kuma yake jiwa daga gidansu ko ya tana da can kafin ya tuba gaba da kafin ya yi kuma fi silmi kafa zai iya tana waɗannan ire-iren karatukan wallahu ta'ala alam Wa zan zan yi maganin an Abin da ya wannan ban mamaki kuma aka sake ruwa cewa wacewar wurin ƙila nuhu filin madinati. A Madinah kuma aka ce mashi, in zai fasalli huna. Ka sauka kai sallah ana. Kabla an yabi niyyar masu da hu. Kafin ya gina masallacinsa, wai nama kanal maƙano makabartar lil mushikina, kanal maƙano. Wurin wani kabarin kafar ne. wannan ma bin ruwan wancan wancan turu makaracin ne bakar bin ziyad wa nabi sallallahu alaihi wasallam babu hijrati inna ma nazala hunaka lamma barakat naqatu hunaka kuma mun sani a tarihi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wajen ne saboda raƙumar shi ce ta yi da guwa a wajen fa hadha wa nahawuhu min al-kadhib al-mukhtalaq bi ittifaq ahli al-ma'rifa irin waɗannan ƙarerayin waɗanda duk wanda ya san abin da yake a cikin ilimi ya san ƙarya ce suna nan da yawa wa baitul laham wannan baitul laham din kanisatun min kana'isin nasara church ce ta kirista laysa fi in itiyaniha fadila inda almuslimina babu wata falala game da zuwa wurin ga musulmai sawa'un kana maulidu isa aw lam yakun shin da gaske ne a wurin aka haifa annabi isa ko ba da gaske bane bal qabr ibrahim al-khalil lam yakun fi sahabati wala tabi'ina lahum bi isanin man yati li salati indahum to haka nan kuma kabarin Ibrahim al-Khalil wanda yake garin al-Khalil da ake cewa wai anan yake ba a taba samun wani sahabi ko ta da je wurin dan ya sallah ba ko ya addu'a wala kanu duna li ziyarati asla kuma sam ba sa zuwa wurin dan ziyara wa kad qadima al ila ash ghayra marratin ma'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu musulmai sun je kasar Sham ba ɗaya ba ba biyu ba tare da sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana halifa musulmai wastautar shama khala'ikun min sahaba akwai sahabai da dama da suka mai da sham gidansu suka zauna can ba su baro kasar hijaz ba walaysa fihim man fa'ala shay'an min hadha babu wani daga cikin su da yana irin wannan girin gidishin wa man yubayyin almuslimuna alaihim masjidan asna kuma musulmai ba su suka gina masallaci a wurin ba walakin lam nasara ala hadhihi yadda abin yake lokacin da kirista daular byzantine suka zo suka kwace wannan wuri ya zama su suke da rikon wurin a gwamnatance lamma kanu muluka misra oke a fi awakhir mi'atul rabi'a a ƙarshen ƙarni na uku shine al-mi'atul rabi'a ƙarni na hudu min wato ƙarshen hijira shekara ɗari uku da wani abu to can ƙarshe zuwa da tamanin da wani abu har zuwa kafa a kai ɗari hudu daidai shine ƙarshen almi'atin rabi'a lamma aka zo baital maqdis yayin da waɗannan kiristoci suka kwace baital maqdis bi sababi istila'in rafida ala sham wanda kuma abin da ya jawo haka yan shi'a rafida masu zagin sahabbai su ne suka mamaye ƙasar sham lamma kanu muluka misra yayin da suke sarauta a ƙasar misra daular ubaidiyya daular umaidiya ta ƙasar misir yake ishara zuwa gare ta daga cikin daular da suka ɓangare daga asalin daular musulunci ta banal abbas sai zama daga misra ta yi na so ta tafi ƙasar sha sai ta mamaye nan wajen sai suka yada ɓarna da ta'addanci da fasikanci da tsinewa sahabbai da ɓarna har ana rubutawa a jikin masallatai sunayen sahabbai a ƙofa ana tsine musu an zo shiga da fita wannan barna ta kai barna malam ya ce wa rafiba ummatun makhazula yan shi'a rafida masu zagin sabai taɓaɓɓe al'umma ce ɗin da ka gansu haka suke tun ba taɓaɓɓu ne duk inda suke sai sun jawo musulmai taɓewa da tawaya sun jawo musulmai tasgarowa ƙanƙani ba kamar da yake faruwa a yanzu a ƙasashen iran da iraki da siriya da lebanon kamar da ya faru a nan najeriya Allah kaɗai ya san iya dukiya da aka barnata da jina ne da aka zubar da barnar da aka yi da saɓon Allah da aka yi da fasikanci da zindiƙancin da tsiro ba zagen nan ya kawo a sande shi'a da shi da jama'a shi shi ne khidlan ɗin shi ne taɗewa shekara talatin da biyar arba'in ba wani san wannan iya shigen a najeriya amma sai ka ga wani shiɗani bakin shi ma na warin taba jikin shi na warin zina ta mutu'a wai ya buɗe baki yana zindima ma sahabi irin abubakar irin umar irin usman irin muawiya irin aisha irin ainihin abu huraira hafsa yana zindima musu zagi yana aibata su tun ana yi a ɓoye aka zo ana yi a sarari a ji a lasifika kyamara ta ɗauka audio ya ɗauka a facebook ne a ina ne a jaridar almizan ne duka wannan 'yan shi'a suna yi kowa yana gani har zuwa abinda Allah ya kawo musu na jaraba wanda ya da ita ya kuma kawo al'ummar musulunci ɗauki shekara biyu baya muna fata Allah ubangiji ya ƙara wargaza su to haka rasa da suke da inda suke umma ce makhzula da inda suka rike sai sun jawo musulmai matsala kamar yadda suka ja matsala karke ta gaba ɗaya ga daular barul abbas din sakamakon su suka haɗa kai su ibn al-alqami da nasiru bin tuhi su suka haɗa kai suka suka suka suka kayyato kafirai aka zo aka kayya kashin bayan gwamnatin musulunci kamar yadda har yanzu iran da amerika uwarsu ɗaya ubansu ɗaya game da shirya munafunci duk wannan abin da ake drama ce kawai ake mutane drama ce kawai ake mutane me yasa har yanzu amerika bata kawai iran hari ba sai dai kullum yanzu sun suke ma wai iran a sayin da za a sulhunta da ita da ita da saudiya haka amerika take nufi to ire-iren waɗannan khizlan da suke jawo al'umma kenan wannan magana ce ta malami wanda yake gogagge akan sanin wannan harka laysa laha aqalun sarihun ɗan shi'a rafida ba su da hankali da lafiyayye za ka ga duka hankalin su irin na yan kwaya ne idan ba rashin hankali ne shi za a ce a nan Zariya wanda babu sahabu ne taɓa zuwa zaria kakka tun da aka fata amma a ce a nan Zariya wai an yi kabari an ce yanayin kabarin husaini ne ga kabarin aliyu ga kabarin fatima ga kabari kuma amma aje wani mutum mutumin gunki wai ko gunkin waɗannan waɗannan bayan Allah na kirki a nan cikin cocin Husainiya kafin a rusa ta ana ake wannan abu kuma saboda rashin hankali da da ɗan wiwanci wai ɗan shi'a sai ya shiga wurin wai har ya bada baiko ya bada sadaka tukuna sannan ya shiga cikin ɗakin wai ya addu'a mace tana neman haihuwa sai ta ba da sadaka ta shara rasidi sai ta shiga cikin ɗakin da waya nan husaini yake wasu ta roƙe shi saboda saboda tsaba hauka da wuta to abin da kike kira da kike roƙe shi mana ba biya ba ba kina kira mahadi ko ina ba yake shi'a dan me yake shi gon ɗaki sannan ki biya kuɗi ki zaki zaki addu'a gun mahadi ba kina kira shi ko da kina cewa yana ji ba ai ko a cikin haukan ma da bid'a ma akwai ta hankali yayi shine kuma aka samu nan ɗariƙa da suke su ma sai riga sun motsi wai suka fito suna cewa ɗaya suke da yan shi'a tufka da warware Allah ka tsare mu mu ba da muke da yan shi'a ba mu musulmai ne ba ma yin addinin shi'a ta rafida sam sam kuma ba ma kaunar saboda suna cin mutuncin salaf wala naqala sahih kaji ba rashin hankali mutum ya sa makami ya yanki cikin shi wai jini zuba da shekara mutum wai ya ba da aran matan shi wani to wannan kaga yana daga cikin rashin hankali da wauta to kuma babu nakal ingantacce duk abin da suke gina addinin shi akan shi an ce ka ce ne wai wai wai wai wai babu tabbas ai an ce mahadi yana nan ya buya a wani cikin dan karamin kogo da gaba ya buye gaba daya kuma zai fito to shikenan tambayar da ka yi kun ce dan jariri ne to yanzu yana ci gaba da growing ne kamar da mutane suke growing natural growth kuma suna da buƙatar wasu madiyat da suke sa su growing da har da hasken rana da abinci da kulawa uwa da socialization to da suwa yake waɗannan sannan yake girma sannan kuma in yana girma muƙaddara da gaske yana girma to menene adadin shekarunsa in ya fito zai zama ɗan shekara wajen dubu da wani abu ne to ɗan shekara wajen dubu zai iya zama kwamandan yaƙi ko kuma zama ɗan shekara arba'in ne ko ɗan shekara nawa in kuma ya girma to da yayi rayu bacci irin na sabul kadi. kaga da duwan abubuwan da bai kamata Kuma sense ya dauke su ba amma dan ga wani a wannan duka san dauka kuma da shi suke tutiya da kai magana sai ga dan shi a yana gogo shi yana ajjalallahu furjan Allah ya kusa da mahadi kwanan nan a dan shi akwai wuta wallahi Allah ka tsare mu ka tsare zuriyar mu daga wannan mugun addini wala haka nan babu na sahih wala dina maqbul sannan kuma babu addini karbabbe babu wani addini ka faɗi a cikin addinin shi'a duka abin da ake addinin musulmi sun canza shi don wani ya iya taba tambaya ya ce shi yana gari ne na ahalus sunna musulmai shi ɗan shi'a ne ya zai dinga yi sai malamin ya ce mashi duk abin da kaga suna yi kai aka san shi in suna kabdu kai sadalu in suna yin karatu a bayyane kai a asirce idan suna yin kaza in suna ci abinci da dama ka ci da hagu in suna yin sallama kar ka yi duk abin da musulmai suke kada haka yan shi'a suke wannan shi ne tushen addininsu kalla da kyau ku gani ba ku gani da ma hatta sallar idi da azumi da sauransu idan musulmai suka ga wata yan shi'a ba sa fita ko kuma sai su fita rana 28 ga wata su yi sallar su ko 29 ga watan azumi haka suke sai su sha ruwa rana ko su ki shan ruwa sai musulmai sun gaba hatta tafsiri da ake na musulmai yan shi'a ba sa yin tafsiri sai da aka matsa musu da tahaddi sai suka fito suna yi to kuma babu mai jan baki saboda da ruwa ka samu wani alaran wanda zai iya jan baki lafiya lau a cikinsu a ce ga mutum ya karanta qur'ani ya haɗe shi kuma ya rasa abin da zai a duniya nan sai shi'a ban ce babu ba amma sai ta taɓaɓɓe duk waɗannan na gaba gaban sai zama babu mai zamba idan haka shi iro ba zan zage zuwa kawai ke ta surutun shi'a ta ɗin shi kawai kamar yadda ya saba wani sunan tafsirin alkur'ani taɗi ne kawai taɗi ne kamar an zauna a majalisa eh lokacin da muka je labana lokacin da aka kama ni lokacin da aka yi ni kirikiri zamanin abata wannan rashin abun faɗi ne kamata in mutum zana zai karanta ajiye yana karantarwa ce don abin da aka zana kenan business kawai business ai business din da aka zauna ba ai amma ko a cikin alusuna ne kaji mutum ya zo yana karatu ya buge da wani labari to alamar bai nazari ba ne alamar nazari ya kare da aka dole ya cike da wani taɗin abin da ya tuno ko wata kabiya ko wani tarihi wanda bai da alaka da karatun kawai za a saki karatun kawai a kama tasha ya zama irin karatun kalarawi kenan wannan Allah ya gafarta mishi wala